الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara 2026 inda muke karanta littafin shehun malami rasulan mai suna ramadana shaharul iski minan nari allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta duk wanda ke wannan waje wanda iyayensa ke da rai Allah ya yi masa arzikin rabuwa da su lafiya wanda iyayensa suka rasu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa so muna roƙon Allah ta'ala ya karba aikin da aka yi saboda su Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya ji kansu ya musu rahama wannan shine majalisi na ashirin wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na talatin a arba'in da shida. Malam ya ce Ramadanu shaharul magfirati Ramadana wata ne na gafara. Sannan wa wahadatul muslimina wata ne da yake hada kan al'umman musulmi. Akwai abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga sakawa ɗaiɗaiku ba don komai ba saboda ita al'ummar a haɗe kanta ayar da mafi yawancin malamai suke kafa hujja da ita maganar wa a tasimu bi hablillahi jami'an asali rigima ne akan ƙabilu guda biyu akan shi ne Allah ce ku riko da igiyar gaba Allah gaba ɗaya kakku rarraba su yi ce musu wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idan kuntum a ada'an da san kuma makiyan juna ne to fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku fa asbahtum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'mar da Allah ya yi muku sai kuka zamanto ikhwanan 'yan uwan juna lokacin da al'umma kanta ke haɗe tana zaune lafiya rigimar kabilanci bai shige ta ba to wannan haɗin kan nata shine ni'ima idan Allah subhanahu wataala ya so ya azabtar da ku to sai ya jarrabe ku kanku su ya ainihin wato rarrabu to don haka a ausu da khazraj kenan sai ya ce musu wa kuntum ala shafa hukuratin minan nari da kuna gifar rami abin da ya rage shine ku abba ku shiga wuta ba an kaza ku minha Allah sai ya tsamo ku ya hana ku fadawa cikin wutar ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati wa yubayyinu lakum ayatihi Allah yana muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadu dan ku kasance kuna kan shari'a inji Allah subhanahu wa ta'ala. To da Allah maɗaukakin sarki ya tashi, sai sanya kalma guda ɗaya ce za a shiga musulunci da ita duniya. Ita ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi. sannan da ya tashi sai ya saukar da littafi kwaya ɗaya sannan wanda aka sa zai yi bayanin wannan littafin kwaya ɗaya shi ne annabi muhammad shi ne manzo wannan ya sa bayan shi allah bai yadda ya sake turo wani manzo ba inda wani annabi zai zo ba a manzo zai zo ba zai zo ne a ware. sannan shi kansa alfahari ne gare shi a ce ya riski saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da aka tashi sai aka samu na alƙibla ɗaya yasa duk wanda ya kalli wani guri ya sallah in ba wannan alƙiblar da aka sani ba Allah ba zai karɓi sallar ba sannan da aka tashi wannan wata na Ramadana da Allah ya ce ba, alaikum as-siyam an wajabta azumi masu kuɗi ne za su azumin ko talakawa ne saboda su ba su da komai su za su yi azaman su masu kuɗi su zauna su zaman su da masu mulki ba sai sun yi ba a wannan wajibcin yana kan kuwa sannan duk duniya ne to me yasa aka sa saukar da littafi ɗaya aka aiko annabi ɗaya aka sa kalmar da za a shiga musulunci kwaya ɗaya aka sa ka'aba guda ɗaya sannan watan da za a yi azumi ɗaya sannan ba a yi a yi aikin hajji ba duk duniya sai a gari ɗaya wannan fa duka daga cikin ahada fa don ita al'ummar musulmi ɗin kanta ya haɗu ne Allah ya dinga saka abubuwa kwaya ɗaya to inda ishtalin yake wasu ke zuwa su shigo da baƙon abu to in ba su cire shi ba sai ka ga akwai matsala ke sa ɗaya daga cikin hanyar haɗa kan al'ummar musulmi wajen riko da addini to a koma ma littafin Allah da sunnar annabi ya zamanto a fahimci ita karantarwa annabi akan ɗalibansa na farko su ne sahabbai in an yi haka zai taƙaita ma al'umma saɓani saboda me yasa muka ce haka yanzu duk wani mutum da zai maka da'awar sanin ƙur'ani ko sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bambanci da yadda sahabbai suka san ƙur'anin suka san annabi me yasa yanzu wannan unguwar inda za a ci an zo ana so a taskace kundin tarihin na unguwar nan ta fara saka ce ga wani dattijo shi ya san unguwar nan tun babu fili ko ɗaya da wanda ya fara siyan firi a gurin da yadda aka fara gini har unguwar ta zama haka sannan ga matasan da tasowa suka yi kausar ga unguwar ta zama haka amma ya ta fara ba ta sani ba ba su sani ba tsakaninmu da Allah in ana so a taskace tarihi mai kyau akan unguwa dattijan da a gaban shi unguwar ta fara shi ya kamata ya bayani ko matasan da tasowa kawai suka yi suka ga sun ta zama unguwa kaga dattijan to tunda haka ne duk wani mutum da ka sani a duniya wanda ya rayu bayan sahabbai to shi tasuwa kawai ya ga Allah ya aiko annai tasuwa kawai ya ga an saukar da ƙur'ani amma su an yi lokacin da babu ƙur'anin babu manzanci a gaban su Allah ya naɗa annabi manzancin a gaban su Allah ya fara saukar da ƙur'ani wannan yasa Allah sai ya haɗa hanyar annabi da tasu ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah min ba'd ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi sai ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai bi tafarkin da ba na mu'mini ba mu'minan nan da aka fara magana ka dauka ko ni da kai ake magana a su waɗannan mutanen da suka zauna tun ba manzancin ba annabta a gabansu Allah ya naɗa ta su Allah subhanahu wa ta'ala ke magana ta ina za ka gane haka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan ya ayyuhan nabi ko ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku inda kuka imani sai ce la tadkhulu buyutan nabi kakku shiga gidan manzan Allah illa an yi uzan lakum ila ta'amin gaira naziri na ina sai an muku izini a ce abinci ya nuna ku taho kakkuje ku zauna kuna jiran abincin yanan kaga an yi wani lokaci da annabi yana da gida akwai wasu masu imani da suke da alaka da shi har ma yakan gayyace su yi ci su zo abinci yanzu muna zuwa madina ko ba idan ka ji yanzu madina ina gidan annabin yake da ra'a maka kakka je ka zauna kana jiran abinci cewa an kira ka ga babu to waɗannan su ne Allah ya haɗa nau'i guda biyu muhajir da ansa ya ce wallazi na awo wa nasaru kaga sai ce ula'ika humul mu'minuna haka wa'annan sai Allah ya haɗa sai ce su ne masu imani da gaske to kullum idan ka ji muna maganan cewa abi qur'ani da sunna akan fahimtar magabata da sahabbai su ne magabatan farko da ake auna addinin kowa da su ina rantse muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu gishiri wallahi duk abin da sahabbai ba su gano na karatu da ilimi ba da yadda za a bauta ma Allah daga wajen annabi Muhammad wallahi babu wani dan adam da ya isa ya gano wannan karatu sai in sharaɗin ka yadda malaminka ya fi annabi to kana da iko ka gano abin da sahabbai ba su gano daga wajen malaminsu amma in dai an yadda manzon Allah ya fi kowa to dole a yadda makarantar annabi ta fitar da ɗaliban da duk duniya ba kamar waɗannan ɗaliban shi ne lawazin da haka za mu ga sai Allah ya ce wa bi ghayra sabilil mu'minina da haka da Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na madaidaici wanda suka fara zama akan tafarkin Allah kafin kowa ya zauna a duniya su ne yasa Allah kaga ya ce kace kul hadhihi sabili wannan ita ce anya ta ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa inda suka fara bin annabin kuma su ne wannan shine ka'ida to an sanya abubuwa ɗaya ɗaya watan ramadana ɗaya inda za a yi aikin hajji ɗaya shi ya sa ka ga hatta ranar da za a zo a yarfa Allah bai yadda ba kowa ya sa kayan da ya gada ma. aka ce sai dai a safarin kaya don ya nuna haɗuwar musulmi zama ɗaya aka sa ka a ba ɗaya aka saukar da littafi ɗaya aka aiko da annabi ɗaya kalmar da za a shiga musulunci faɗi duk duniya wannan fa duk saboda ana da buƙatar al'ummar musulmin kanta ya haɗu ne Allah ya dinga saka abubuwa ɗaya bayan ɗaya haka da shi yasa su duk wanda ya san ya shigo da wani abu na addini wanda sahabbai da ɗaliban sahabbai da ɗaliban su ba su san wannan abun ba ba su da alaƙa da shi sai ji tsoron Allah ya cire dan al'ummar musulmi kan ta haɗu wannan ita ce magana ta gaskiya to shine malam yace inna min inna mazahira wahdatul muslimina lalle abin da ke bayyana haɗuwar kan al'umma musulmi ta tabbata fi kafirin min al-ibadati takan bayyana ta fito fi da yawa daga cikin ibadoji fi ramadana a cikin ramadana wa huwa shahrul maghfira wata ne na gafara يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي أنا سوى بؤدا لمن سلك عنه رمضان nisantar rahama Allah ya tabbata ga wanda watan Ramadan ya zari ya fita walam yughfar lahu amma yake tsawa ya aikin da za a mai gafara yaqulu an-nabi zalika ikhbaran an du'a jibril annabi yana faɗan wannan ne lokacin da mala'ika jibril yayi addu'a thumma amanna alaihi an-nabi ko an mana alaihin Nabiul mustafa mala'ika jibrili yana addu'a manzan Allah yana cewa ko annabi na addu'a manzan mala'ika jibrili yana cewa amin qala amin annabi yace ragima anfuhu Allah ya turmuza hancin mutumin da shine an yi zaga anfuhu fit turab wannan kalma ce ta hasara ta tabbata ga mutumin da mazallatan lahu da kaskanci wa hawanan da wulaƙanci wa kullum man khalafa amran nabi da duk wanda ya saba wa umarnin annabi fa huwa zalilun sabim ne wulaƙantacce ne wa du'ila fi zillatu was an sanya kaskanci da wulaƙanci ala man khalafa ga wanda ya saba ma umarnina kullum bi hasabihi kowa gurgudan yadda yake fito na fito da karanta manzon Allah wa innahum su dinnan in ji malam wa in hamlajat bil humur barazil wannan gashi nan a nan ba na uku shine husnul sayrati dabati fi sur'a ko dan eh? ai na faɗa laifin mara ibrahim ne aka buga littafin na wanda ya buga shi wanda ya buga wanda ya buga da kai ba wani a gani to shi ne na ce kamar waje da khairan fali hamadullah <laughs> in ka gana karanto babu ana to sai ka leƙa ta kusa da kai yana da shi sai ku leƙa ta ne in shi mala ibrahim ko to an gane wayan hamladat bihim albarazin wannan hamladat din shine husnul sayl dabati fi sur'a ko da kana ganin mutane sun hau abin kyakkyawan hawa suna tafiya a kansa albarabin din ya ce don ubirzauni ko farsuna adamiyun ma'arufu doki ne wanda ba na laraba ba sannan ne hol kasirul unuki yana da gajeren wuya astaqilu fi jismihi jikinsa na da nauyi albazi fi wato jarihi wanda yake bi a hankali a hankali wajen gudu doki ne da ake hawa na takama inda dama yana cikin abin da Allah ya lissafa cewa zumina lin nasi hubbu shawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati sayti wal khayl al musawwama akwai dokunan da aka hore su yanzu kana iya ba da misali cewa in hamlajat bihim gharazin wancan lokacin ababen hawa ne na alfarma da takama da ake buga misali da su yanzu duk irin abin da za ka ga mutum a cikinsa na mota ta alfarma yana hawa la haƙaru min zubabi wallahi in dai bai da alaƙa da karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin shine mafi kaskanci da wulakantuwa akan kuda kuma dama kuda na daga cikin dabbar da Allah ya ambata a Qur'ani ya buga misali da ita ya ayyuhan nasu duriba masalan fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u la ma'ana duk da kake ganin mutum jamalarsa ta zahiri to bo wannan da shi ake awo Madama bai da alaƙa da iltizamu da abin Allah subhanahu wa ta'ala ke aiko manzanni da shi shi a hankali to shi yasa za ku ga Allah yana faɗa mana a Qur'ani cewa yana da sifa kaza yana da sifa kaza daga ciki shine ana so mu siffantu da sifofin da Allah ya kare shi daga cikin sifar Allah akwai al Allah masani ne ba ya faɗa ma kansa wannan ba to sai ya zama nuto yayin da ya wasa ɗan adam a halittarsa ta asali cewa innahu kana baluman jahula dan adam ga zalunci ga jahilci faɗa maka cewa shi alimun ne so ake ka koyi ilimi ka fita daga wata sifar ta zalunci kuma na ce muku duk inda kuga duniya ta rikice ta lalace ta ki zaman lafiya bi ke lalata da zalunci da jahilci suke lalata rashin tabbaka wannan sifa ta ilimi daga bangaren Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kake ganin wallahi dan adam in ya tashi lalacewa to sai a hankali yanzu an yi lokacin da wasu ƙila nan yankunan da waye ku je ku tambayi mutane akwai mutanen da sai ka ga ka kalli zaki duk haɗarinsa da raguwar dabbobi wani yana rayuwa a daji bayan bukarsa inda yake eh? wa'annan namomin daji ne amma tare da haɗarinsu da komai ba su hana mutane a fita ajiye a yi a gona ba amma yanzu dan adam ka zo wancan dabbobin ba an yi lokacin da akwai su wani yana zaune a daji bayan bukokinsu suna gittawa yana iya su ba su hana shi ya noma ya rayuwa ba amma yanzu a shi nan mutane ɗan uwanka saboda lalacewarsu sun hana ka noma haka ne ko ba haka ba haka ne abin da ke faruwa kenan to wannan ana so a nuna maka yadda kake ganin mutum ya ci gaba na zahiri madama bai da alaka da Allah da abin da Allah ke saukarwa na wahayi to ka shi yana daga cikin mafi kasantuwar mutane shi yasa kaga Allah ya kira alkiyama ice mata kafi da sarrafiya za ta daga darajar wasu mutane kuma za ta yi kasa da darajar wasu ina ko wanda in zai zo guri shan tattace guri a gafara ga babban nan wanda zai yi wallahi an je lahira ka ga babban dan wuta ne a shi wani kuma zai zo guri ko magana zai ba za a bashi dama inda zai biyo tana tattare shi za a zare mai ido ina na zaka je sai an je lahira sai ka ga ashe babba ne wallahi amma a nan duniya haka mutane suke rera shi yana ba ta fahimta to shine malam yace wa kadalika kaga sai ce mina zubabi gashi nan aka rage abu na ainihin fi hilyatil auliya bi isnadin sahihin anil hasan qali yace amma wallahi ina rantsewa da Allah da in wato daftanat bihim al asar ay asrahat bihim al barabinu inda a ce ababen da suke hawa mafi sauri yana gaggawa da su wa wati'atir rihalu aqabahum inna zillal ma'asi da fi wala kada aballahu an ya'siyahu abun illa azallahu Allah ya ki mutane su dauki saban Allah shi fito na fito da shi shi kuma Allah shi ya kaskanta su ya wulakanta su maganar da muke faɗa musu ba ta musu daɗi amma su yi haƙuri Bi yadda ka shiga cikin ni'ima ka fita daga cikin ta ba za ka taɓa kaiwa annaba adamu shi aljanna aka zaunar da shi sannan da yawa Allah ba a dole ba aka ce mata mun san akwai jahilai wawaye in kana magana ka ce ɗaya daga cikin sababin shigan matsala akwai saba ma Allah sai ce a to ba ga Amerika ba ai ana saba ma Allah a can ba ga Ingila ba ba ga waye ba ba ga waye ba to su ya ba a masa kaza ba sai ya ɗauka cewa Allah mutum ne ta yadda irin mu'amalar da aka yi muwani ita za a yi muwani ka karanta suratul ankabut da ka gani ba Allah yake wa qaruna wa fir'auna wa hamana ba cewa wala qad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqi fa kullu Allah ce kowanne daga cikin su akan bi zambihi ka je ka duba ga da suka ma Allah ba daidai ba da Allah ya sa shi hukunci ɗaya masa ko kowa da irin nau'in azabar da aka ba kowa da irin tashi to waye ya faɗa maka cewa dan su ba su ba Allah ba in Allah ya tashi cewa irin azabar da yake muku irin ta zai musu wa ya faɗa maka ka je ka bincika ka gani ƙasar turai suna da nasu matsalolin ba irin naka ba yalla tun da kake a Najeriya ka taɓa jin an girgizar ƙasa lalla amma a can ana musu ko ba to sai ka ce to ya aka yi ake girgizar ƙasa a can nan ba eh ba gara Allah ya jibo maka matsala ɗaya bayan ɗaya ba ka fahimci kana cikin matsala da bala'i ya zo sanda za ka shiga matsala ba lokacin da za ka ja girgizar ƙasa fa in za a yi a ƙasa da minti biyar in Allah ya ga dama duk girman garin Jos da an girgiza ƙasar ta buɗe da gine-ginen da mutanen kawai shigewa za a yi ba yaushe kake da lokacin da za ka dawo ka tuba tsakaninka da Allah an yi wannan to sai mutum ya faɗi wannan sai ta aika shi nan suna kaza shi nan su ai ba a yi musu kaza ba sai dauki Allah kaman mutum amma dawo ka tambaye kanka duk sababin shigan mu matsala yanzu a duniya me a shi ne annabi Adamu fa aka zaunar da shi aljanna aka ce kada ya ce aka ce ya fito ta shafe mu in ka faɗa mutum ka ce sababi wannan shi ne sai ce a ai ba haka bane kaza kaza ai ga suwa wannan zancen banza ne maganar banza ce وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم أن الحسن بلد وإن حلجمت وإن حملت بهم البرابين وطلقت بهم الجغال فإن ظل المعصية في ركابه أسفنت سابا أن لا ينوين سيأب الله إلا أن يدل من أصحابه Allah ya ƙi ba al'ummar da za ta ɗauki saƙon Allah a matsayin aiki Allah bai ƙasƙanta ta ba ya wulaƙanta ta kuma a nan a tafsiri ai mun ce a duba a gai duk ba wanda ya ɓoyi gare shi yaƙi aka bi annabi ne jagora amma da mutum arba'in suka saba umarnin shi suka janyo bala'in da aka kashe mutum saba'in da biyu cikin musulmi eh ku je ku karanta yaƙin hunayn Allah ce wa yawma hunayn iz a'jabatkum kasratkum ku ta fa za a yaƙi ba suka kalli istidadin makami da yawa suka ce ko don wannan yawan da makamin da suke da shi sai sun yi nasa wannan kalma fa amma a ranar har sahabban da ba su saba gudu a wurin yaki ba sai da suka gudu saboda wannan kalma don alamu mu kalli kalaman da muke faɗa wani maganar sa ba sai ta janyo bala'in da kowa sai ya shafa ba yasa na ce muku maganan kabarinka daban naka daban wannan alahira ake yin ta in an mutu amma ba a duniya ba lallai duk wanda a shi zai janyo bala'i na sabo a zai rike hannun shi kar a bari in kowa koma gefe ya ce ba ruwansa to shikenan sai janyo bala'in da sai ya shafi kowa to shi yasa mun kasa gane me mushkilar maganin matsalar mu na faɗa muku na cewa ana nan ana cin alwashi Allah ya kai mu dubu biyu da ashirin da bakwai sai mun canza su wani ko canza su ba abin zai canza yau wala in ba mu canza duk malamin da ya zo ya ziga ku ya ce a je a yi zanga-zanga a tada kura a yi waye abinda mutane ba su gane ba ko idan mutane ba Allah suka ba ba abinda kai ka ɗauka a matsayin mafita kuma da shi Allah zai amfani ya maka azaba yanzu ka duba a gani fa ruwa wannan adawa suka ga hadari ya taso ai kiwa suka yi hada aridin mumbirin ga hadari nan za a yi mana ruwa Allah ce bal huwa masta'ajaltum bi a'a abinda kuka ce in an isa na azaba shi za mu fa amma rihun iska kawai za mu turo dan na dan adam zai iya rayuwa babu iska to abinda ya kamata a shaka a rayuwa shi kuma Allah ya turo zaman musu bala'i eh to da kai yanzu an riga an rude a kasashe sa na ce duk gwamnatocin da suke so su samu saukin matsala to da su dinga kashe kuɗi da sunan tsaro a irin waɗannan hanyoyi ya rasa kashe kuɗi a yawan mutane tarbiyya a haɗa alaƙar su da Allah eh wani ce akwai lokacin da ɗan adam zai kai in ba Allah yake jin tsoro in ka tara hanyar cuta ta nan to komawa zai ya zauna ya yi tunani shi kuma ina zai buɗe wuta ba haka ake fama haka ake fama to duk abin da za a je a siyo a yau oda ana ganin shi ne mafita kuma Allah in ba a bi shi ba shi kuma sai amfani da abin cewa mutane wa azaba hanyar sa ce ya ce ku bi kun ce ba za ku ba ba shi sa wani lokaci shi ma ruwa in kun tare hanyar sa ba shi ma Allah sai ce ce ya canza ya buta wani wajen inda ba hanyar sa ba ita ma wutar a ce ta biyo ta wani guri inda ba hanyar sa ba sai kaga an waye gari wani bala'i ya farko ko ta hanyar ruwa ko ta hanyar wuta ko kaza ko kaza haka fa ake yi ba isa Allah ya ce a wala yarawna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw mutane ba sa ganin yadda muke jarraba su da matsala kowace shekara sau ɗaya ko su sun mala'ik tubuna wala hum yadhakkaru sannan ba za su dawo su tuba ba sannan su tunani abin fa da ake yi kenan to shine malam yace wa kazalika kullu mukhalifin li amrin nabi duk wanda ya saba umarnin annabi fihi min al-madallati sai ka samu akwai kaskanci wa fihi min al-hawani na wulaƙanci wa fihi min al-shagari ala qadri mukhalafatihi li amrin nabiy al-muqta gurgurdan yadda kake fito na fito annabi ya ce ayi abu ka ce ba za a yi ba ya ce a bari ka ci ku ce wallahi sai an yi ko ba haka ba to wannan shine sai ya ce wa mafhumu hadhal manduqi mafhumin wannan manduqi annal abda kullama kana ta'iran lir-rasuli duk lokacin da ya zama bawa yana biyayya ga manzon Allah muwafiqan li amri rasul yana mai dacewa da umarnin annabi kana lahu min al-izzi yana da izza wa min al-izzati yana daga cikin izza wa min al-rifa da daukaka wa min al-makana da matsayi ala qadri muwafaqatihi li amri rasulillah wadan yadda kake bin umarnin annabi fa mu'illu wa muqtasir wani zaka samu ya yi baya da yawa wani kuma za ka samu ya yi gaba da ainihin wato yawa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace saboda haka wannan ita ce haƙiƙa mutane su yi addu'a ba laifi ba ne da yake nan don dama mun ce daga cikin sifar Allah ko sunayensa akwai ar-rahman yi wa bayi ba don halinsu ba inda don halin mutane ne wala kuruwan sama addini yau an fahimta ai to kuma kamar yadda muka faɗa wannan hakika haka ce kuma ba wanda yake tunanin ya kamata a canza nan muka faɗa a karatu mutane sun da cewa duk cikin mutum goma an kai mu'amala ta kuɗi da su to mutum takwas ko tara ba a wani a lafiya eh? amma kuma a haka mutane suna da bukatar sai sun samu shugabanni irin abubakar da umar da usman Eh? a haka ake tunani da canje shugabanni na sa a fata daga matsala da daga kawo tsohon shugaban ƙasa da ya rasu muhammadu buhari da najeriya ta fita daga matsala amma don allah da aka canza shi aka kawo fita aka tsari ko dulmi aka tsari eh? to daga nan bai isa ku gane cewa canjawan ba zai kawo lokacin da aka zo duk da lokaci ya yi akwai wanda na sani kun san an yi walimomi ko na munna wani ya ci zaɓe wani yana da buhun shinkafa ɗaya da rai a gidan shi an zo za a yi walima ya zo zai kinkini shinkafa buhu ɗaya zai fita don aje a sarrafa ta a yi munnan wani ya ci zaɓe matarsa ta ce masa a ya ɗauki rabin nan kun san da yawa kowa ideologin mutane da tunanin tunaninsu shine da zaran wani ya zo to fara kowa zai yi kuɗi ba haka ba ne sai ne da Allah tun daga ran da ya fita da buhun nan bai sake shigo ba eh? wallahi ah, to ya zo ya samu galan ɗin kalar da nawa ne lita naira hamsin ne fa amma bai bar gwamnati ba a shekara takwas ce da galan ɗin kalanzir ya koma ya fi dubu biyar hukun sani nan duk wani talaka sai da amfani da kalanzir wajen girki ya gagare shi an yi haka ko ba haka ba to in mutane na tunanin su yi tunani kisa wannan magana ke faɗa muku anan kuna ganin ko kaman masu kare? wallahi waɗannan ɗin in suka tafi wallahi sai kun ce nan gaba gara su da waɗanda za su wannan magana akwai masallacin da na yi ta shekara goma a baya suna ganin ba zai taɓa yiwa ba haka ya faru da kuma wannan maganar nake faɗa ta da komai ku je ku aje tarihi zai kiyaye ta mai hallu wala mutane a kawo a koma zuwa ga Allah shi ne kuma mafita wanda kuma yake ganin yana da wata hanya wacce ba wannan ba to ni kuma na garin da zai kawo ta nan kawai amma kaga wannan magana ba ta yi mu mutane daɗi abin da ake so a yi zagi a yi inuwa a yi miyagun addu'o'i to alhamdulillah ya kata ga mutane kuma da yawan gurare in kana irin wannan karafi yanzu nan za ka ga an fara cika cika na fitar hankali me faru shi a ce ai zo malamin Allah ya bayyana a in ka ga yadda yake cin ubansa abin sai ya baka mamaki to da aka tattake su aka ci uban nasa faɗa mun me ya canza kawai magana fa kai aka tashi ba ba abin da ya canza Allah maɗa wasu sarki ya samu dace alaikum wasalam hmm. to akwai wani malami babban malami daga cikin malami ya tafi jami'a an tara ɗalibai maza da mata to sai ya kawo kissar wannan matan da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta fiya rasulullahi na ba da kaina gare ka in kana suna ka aure hadisin sai ce fa qamat iyaman tawil sai ta ninki ko ta tsaya tsayuwa mai tsawo manzon Allah ya kalle ta daga sama haka sai sun kuyar da kai sai bai ci komai ba sai malamai suka ce hikimar da yasa da annabi ya kalle ta daga sama har ƙasa bai ci komai ba ya shiru saboda inda annabi ya ci bai santa to har duniya ta tashi ba wanda zai aure ta don manzan Allah wallahi ba zai ci bai san abu wani ce yana san shi da su wani sahabi da ya ga an ɗauki lokaci ba wanda ya magana sai ce cewa rasulallah in kai ba ka san ta ni na so ba na ba za ka aure ta mutum da ta kawo kanta ni zan aure ta shi kenan sai a wata a cikin ɗaliban da suka halatto lacca sai ita ma ta ce ta ba da kanta da malam in yana su aure ta daga nan fara cikin lakin da sai ji wani gumi ya fara fito mai taba ya ce Allah ya taimake shi sai kai wanda daga cikin ɗalibai sai ce to malam in kai ba kasanta to ni kuma ni ne sahabin nan yace to daga nan ne Allah ya kwace shi fa sai ne ne to haka suke so su yi maka are sani to kai ka ji tun da nan maka to tun da ta turo tana neman a yi mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari to muna roƙon Allah ya ba ta miji na gari in kuma akwai wanda zai yi a wannan ya ɗan dudduba a nan wajen ina ta hannunka ta biyo man sani sai yi ƙoƙari sai ka zama mahaɗi na alheri ko kuwa saboda kowa da buƙatar sa nan ta alheri Allah ya biya masa abin da muke yin tsoro na shari'i Allah maɗaukacin sarki ya kare mu daga gare shi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya kowa da bukatarsa ta alheri a nan Allah ka biya masa wannan wata na Ramadana Allah ka sa muna cikin wayanda za a yanta su Allah ka sa a karɓi ayyukan mu abinda muka yi na kurakure Allah ka yafe mana اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحده لا شريك وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال